masu kallon mu kar ku gaji yayin da can ku zan cigaba da zakulo muku wayanda suke bada gudumawa a harkar masana'antar Kannywood producer ne kai director ne kai marubuci ne kai mai lokon hoto ne kai sama ne kai ko ma waye in dai mutum kana bada gudumawa ga Kannywood yayin da na zakulo muku wani producer babban producer ne tsohon producer ne wanda an ci ma ana da su malam barka ne nagode ko za ga masu kallon sunanka kabir musa jammaje kabir musa jammaje ga ka inda za a haska fim nan na wato fim din a kawayen amarya to duba da yanayin da cewa ba fara haska fim din ba na koyi za a haska fim ne me za ka ce a gaba da wannan fim din duba da yanayin an haska tilan a ko ina kowa ya gan shi alamun fim din akwai sakonnin da yake dauke da shi wanda mutane su karu da shi ko kuma dai akwai alamun shi ne a cikin lokacin da ake shooting fim din ma wallahi na damu da ya fito na kalla bayan an gama shooting kuma aka zo aka yi trailer na kalli trailer ta burge ni na ce to in Allah ya da duk da ina tafiye-tafiye na ce to amma Allah da ran za a fara nuna shi da ni za a fara kuma Allah ya karba addu'a ta yanzu za mu shiga mu kalla kuma muna fata abubuwa da suka ja hankalinmu a kai za mu ga cewa gaske ne a cikin filin. alamu dai insha Allah in gama suka fim din nan za ka zo karewa masu kallo bayani abubuwan da fim din nan ke dauke da shi da kuma sakonni da mutane za su karu da shi. Eh, insha Allah. kada ku manta danna subscribe sai ku danna kararwa domin hakan zai kara mana ingancin samun followers ɗinmu na YouTube. Mun gode.